sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum ga labarin mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. Labarin da muka samu yanzu yanzu da dumi shine mashahurin ɗan damben kutufo ɗin nan Muhammad Ali Allah ya yi masa rasuwa. Muhammad Ali ya rasu yana ɗan shekaru 74 dama dai an kai shi asibiti tun ranar Alhamis inda ta gabata sakamakon cutar huhu da aka ce na fama da ita. Muhammad Ali dai ya yi murabus daga damben kutufo ne tun a shekara 1991 kuma kusan tun daga wannan lokaci ne yake fama da cutar makyakkyata kuma saboda hakan ne ya sa ma ya dakatar da shiga harkoki a bayyana jama'a na yau da kullum domin an daɗe rabon da a gan shi jama'a yana wani abu likitoci dai sun ce cutar ta makirkita. makyarkyatan jiki da yake fama da ita ba za ta nasara nasaba da kullun da aka sha nausa masa bane zamani yana tashan damben kutufo shi dai muhammad ali an sha kwantar da shi asibiti kafin wannan wanda ya yi ajalin nasa ko a cikin watan janairun shekarar da sha biyar an kwantar da shi asibiti akan wata cuta daban kuma cikin ikon allah ya samu sauki kafin wannan ta kasance kansa sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa jiya juma'a cewa wajibi ne isra'ila da falastinu su ɗauki mataki na sadidan da zai kawo ƙarshen wannan rikici da ke tsakaninsu wanda ya ci ya ki cinyewa kerry ya ce wajibi ne mu samu mataki na musamman da zai nuna bambancin halin da ake ciki a da da kuma wanda ake ciki a halin yanzu game da wannan rikicin shakir dai yana wannan kalami ne sa da yake wa manema labarai jawabi a wajen taron da ake a paris domin nemo hanyar zaman lafiya tsakanin falastin da isra'ila ya ce kowa ya yi ittifakin cewa ba za a iya samar da wani matakin da za a iya tilasta wa kowane ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen ba dole sai ta hanyar lumana kai tsaye tsakanin ƙasashen biyu ministoci daga ƙasashe sama da ashirin ne dai suka yi kwamba da suka amince cewa paris ta ɗauki ɗawainiyar samar da babban taron ƙasa da ƙasa a ƙarshen shekara domin tattaunawa akan wannan batu sai dai da isra'ila da palestinu ba ɗaya daga cikin su ta halarci wannan taron na jiya a cikin sanarwar bayan taron da mahalarta taron suka fitar sun ce hanyar samar da zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu shine ta kowane ya amince da matakin sulhu tare da cire son rai wanda shi kaɗai ne hanyar da za a iya samun dawwammamen zaman lafiya kafaɗa da kafaɗa musamman akan abin da ya shafi tsaro a tsakanin su wani jirgin dakon kayan soja na amurka ya sauke wasu kayayyakin yaƙi a ranar alhamis a garin maria da ke arewacin syria inda 'yan tawayen isis suke daba-daba wannan dai shine karin makamai na farko da amurka ta baiwa 'yan tawayen bayan roƙon da ta yi cikin makonnin da suka gabata hawa kuma jirgin yakin amurkan ya yi ruwan bamamai ga kungiyar ta is wadda take da tunga a arewacin birnin aleppo duk ko da hakan yana cikin kokarin ganin an taimakawa garin na maria domin ganin kungiyar ta is ba ta kwace wannan gari ba sai dai kuma jiya juma'a kanar pat raida mai magana da yawon rundunar sojan amurka ta tsakiya ya yi ya bada cikakken bayani akan wannan yunkurin amurka na samar da karin makamai ga kungiyar ya ce amurka dai ta samar da makamai ne ga larabawan siriya domin ganin sun samu nasarar murkushe is domin ko suna samun nasara akan wannan faɗan sai dai rada ya karyata rahotanni daga masu kare haƙƙin jama'a na cikin gida da ke cewa makaman da amurka ta bayar gudunmawa har da mai lalatankar yaƙi yan tawayen da ke da goyon bayan sojan syria sun kwashe makonni suna neman taimakon amurka suna cewa ga kungiyar kudawa nan da ke karkashin sojan syria da ake kira da turanci syrian democratic forces sun samu gudunmawar kayayyakin yaƙi daga amurka amma su an kyale su yaƙi dai domin ganin an ce ci ruwan azaz da na maria sai kara kazanta yake tun a cikin watan fabrairu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA ta ce tsohon shugaban ƙungiyar Sepp Blatter shi da wasu manyan jami'an ta biyu sun yi wa kansu ƙarin allowance allowance da ya kai har na dala Amurka miliyan 80 a cikin shekaru biyar. Lauyan ƙungiyar Blatter da tsohon sakataren ƙungiyar Jerome falke da kuma daraktan kuɗi na ƙungiyar Marcus Katna sun haɗa kai domin azurta kansu a tsakanin shekarar 2011 zuwa shekarar 2015 lokacin da suke shugabantar kungiyar jiya juma'a ne dai aka bayyana sakamakon binciken da kungiyar ta gudana a bayanan jama'a domin jama'a su gani wannan kuma yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da 'yan sanda suka kai samami a hedkwatar kungiyar da ke zuri domin tattara bayanan da ka iya zama shaida ga binciken hukumomin swiss sun gudanar da bincike a matsayin abin da ke ya kai ga yadda aka ba da daukan ɗawainiyar wasan cin kofin ƙwallon kafa na shekarar 2018 da kuma na shekarar 2022 yanzu haka dai waɗannan mutane da ake tuhuma da kurciyar bera da kuɗin na fifa wato blata da valky sun an dakatar da su har na tsawon shekaru shida zuwa goma sha in ji hukumar kwamitin gudanarwa da kyauta da'an ma'aikatan kungiyar sai dai mutanen da ake tuma na da wannan wato aika-aikan sun musanta wannan zargi da ake musu sai dai an jiwo lauyan na blata richard collin ba amurka nan yana cewa za su tabbatar cewa sun bi diddigin ganin cewa fifa ta biya blata kudinsa na allowus allowus daidai da yadda ya dace a kowace kungiyar kwallon kafa ta duniya sai dai abin da ba tabbatar ba yanzu shine ko biyan waɗannan allowus lawus din sun saba doka ko kuma a amma fifa ta ce yin hakan ya saba kwarai da gaske fifa ta ce za ta miƙa wannan sakamakon binciken nata ga ofishin babban mai shari'a na swiss kana ta yi wa ma'aikatan shari'a amurka bayani akalla mutane goma sha tara ne suka mutu a ranar alhamis a arewacin india lokacin da 'yan sanda suka yi kokarin korar wasu mutane a inda suke dandazo da sunan ibada a filin da ba mallakansu ba 'yan sanda biyu na cikin waɗanda suka mutu lokacin da suke kokarin ganin sun fatattaki mutanen kusan su dubu uku mabiya addinin swadhin baharat waɗanda suka mamaye wurin da suke wannan ibada ba bisa ka'ida ba har na tsawon shekaru biyu a birnin matura ɗaruruwan mabiya addinin na swadhim baharat vehik satigra aka tsare lokacin wannan kokarin da 'yan sanda suka yi kuma sun yi haka ne bayan da hukumar ƙasar ta yi nasarar kai maganar kotu na cewa mabiya wannan addini su cire tanti-tanti da suka kafa a wannan fili wanda ba mallakan su ne sai dai yunkurin koran nasu wannan wuri bai yi musu daɗi ba kuma a sakamakon martanin da suka mayar ne cikin hushi har da harbin 'yan sanda kana sun yi amfani da bama da suka sarrafa da hannunsu kamar yadda kafofin yada labarai na cikin gidan kasar ya bayyana sai dai babban alkalin kasar ya ce hukuma ba za ta kyara duk wanda ta samu da hannu cikin wannan aika-aikan ba sakataren harkokin tsaron amurka ash carter yanzu haka yana singapore domin halartar taron harkokin tsaro wanda ke samun halartar ministocin tsaro daga sassan duniya daban-daban da ma sauran jami'an soja wannan taron dai shine irinsa mafi girma da ake gudanarwa a kasashen asiya ashkata dai yana halartar taron na kwanaki uku wanda ake kira shagri la dialogue kuma yana cikin jerin masu jawabi a yau asabar din nan taron wanda za a kammala gobe lahadi ana sa ran ya fi mai da hankali ga batun china musamman ma kudancin tekun china domin ko ko a satin ta gabata sai da kata ya gargadi kasar ta china cewa akwai hadari tattare da yunkurin da take yi na ganin ta gina katanga na kare kanta da tekun da ke kudancin kasar. china dai ta ce yawancin bangaren tekun da ke kudancin kasar mallakanta ne kuma tuni har ta fara giggina ofisoshin jami'an tsaro a wasu sassan kusa da wurin da ta ce ta karbe wanda ke kusa da tekun to sai dai kuma kasashen wato sai dai kuma kasashe kamar su philippines da vietnam suna cewa wannan wuri nasu ne duka duka dai yanzu haka kasashe shidda ne ke ikirarin mallakan wannan wuri sai dai kawo yanzu ba wata sanarwar ganawa tsakanin amurka da china akan wannan batu a hukumance kata ya ce yankin kasashen pacific da ke asiya shine ɗaya tilo da ke ɗimbin tasiri ga amurka a nan gaba To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. فاغفر لنا يا su dafa Allah mu kan sadari ka ƙara hasken ƙalibi bi jahi sayyidil wara salli ala khairil wara fa madina ya rabbana bi jahi sayyidil wara ayya ayyuhal ikhwani ya masoyana na kira a gare ku banda kai bara gurbi mai kazamar kalma ayyuhal ihwani mu yaban manzan mu domin shi aka yi mu dole ne mu yabe shi dani ya fi ni kai ma ya fi ka ya shi a halitta babu mai matsayinsa dole na bude murya na wake sayyar sai ya ala alihwani ya masoyana na kira a gare ku banda kai bara gurbi mai kazamar kalma ayyuhal ihwani mun yaban manzan mu domin shi aka yi mu dole ne mu yabe shi ɗani ya fi ni kai ma ya fi bai shi a halitta ban mai matsayinsa dole na buɗe murya na waƙe sai ya bilwara salli ala khair bilwara wabilana ya rabbana bijai sai ya bilwara ya muhammadu basharun وليس كالبشر يا محمد بشر وليس كالبشر ألا يا نونا تنشي بي a cikin ƙur'ani kulkin azimin taka rabi ya zaɓe ka babu mai matsayinka kowa ya ce yayi ka ƙarya yake ba shakka duniya domin kai lahira domin kai ba a yi ba babu kamar sa maulana mu kutari salli ala Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da saduwa da kowa wannan safiya ta sabar da fatan tashi lafiya Halima. Lafiya lau malam Iriya na ji muryarka tana eh, eh, eh, tun ba a shiga azumin ba. Jibuwar haka in gaya ma. Watakila azumin ne. <laughs> Jibi kina jin cewa za a tashi da azumi. Insha Allah. kuma gata. to ko litinin ko talata jibi ko gata amma dai ina kamar yadda nake ji. Mm. Jibin nan ya fi to Allah ubangiji ya nuna mana kuma Allah ya sa mu yi asa'a amin amin sarfil ya ce shi sai ya ga wata da idan shi tukuna dai eh ranan yayi ciwon ido kuma ba <laughs> zai wuya kenan hmm. mm, to ta ina za mu taso halima to malam ira za mu hara da gaishe-gaishe da farko a biki aikin magidas alheri abdu da yan uwanta da kuma iyayensu baki ɗaya muna musu ta'aziyar rasuwar babbar yayarsu hmm, eh, Allah ya ba da hakuri ya ƙara dangana amin sun amin amin to ga gaisohin a bari ya huce zuwa ga Salisu Fage da Muhammad Musa da Muhammad Lawan da Ibrahim Tela da Abdulrahman Bello da kuma Yahaya Abdullahi da Dadi Bala sai Timama Adam da Zaharaddin Ja'afaru da Muhammad Umar Ɗantasi da Jamilu Usman da Abubakar Abdullahi da watan sunanan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Ishak Aminu da Lawal Sani na kawu daura da Yusuf Mega mai gombawa da Ibrahim Bala Kirfi da Mahmud Salisu ƙauren Namoda da Muhammad Kabir Hassan. ga kuma wata gaisuwa zuwa ga anwar muhammad gaidam da abdul ismail dan hassan sai kuma wata gaisuwa zuwa ga malam mamman mai yankan farce a age ƙasar jamhuriyar niger da da kawo mai daka ma yaro kashi washi na gani ba ta dimi a yamai <laughs> da ba a cikin azumi ba eh to to <laughs> da liman mm. mato mai shayin aljanu abokinka mm. sai kuma ta gaisuwa zuwa ga tsoho mai albarka isa abubakar a wullun mai maganin gargajiya a darussalam yamai mai ƙasar jamhuriyar nijar da fatan duk kunanan lahiya to halima gaba sai gaisuwar alhaji uba fanshin direban dangote wanda ke zaune a magamar gumau a jihar bauchi sai ibrahim abdulrahman na hukumar kwastam ta najeriya a lagos muna gaida malama hannatu zakari unguwar nasarar jahun a baucin yakubu sai alhaji isa musa toro a jihar bauchi tare da babawo mai taki tare da iyalansa shi ma garin toro da ke jihar bauchi don ban gaisuwa zuwa ga dukko buba bukuyum a jihar zamfara muna yi masa taziyar rasuwar babban aminin sa wato ardo moya kana wanda wasu azalumai suke masa kisan gilla cikin gidansa da ke garin adera yankin karamar hukumar kaya ma a jihar kwara allah ubangiji ya ji kansa da rahama kuma allah ubangiji ya tona asirin waɗanda suka aikata wani dan ban gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu Sa'idu Abbas dan Sadau sai Muhammad Awal Suleiman na gidan rediyon jihar Jigawa da ke garin Dutse tare da Ado Mai Kemis birnin Kudu a jihar Jigawa sai Muhammad Sabo Turakin Giya a jihar Bauchi tare da Umar Gidado Gumi wato pro na kungiyar murya talaka ta ƙasa sai adam a adam Gashwa tare da alhaji aliyu ubayu dan madama alkalari hukumar kwastam a lagos tare da iyalansa muna gaida bello biji gidan madi tare da aliyu muktar umar na kwalli sai alhaji ibrahim muhammad duguri sarkin malaman duguri kuma shugaban majalisar malamai a abuja babban birnin tarayyar najeriya kamar da gangan kai kace aliyu muktar umar kuma ga sarkin malamai ko sarkin malamai zai darma armeni ba mu sani ba ah, don na hada <laughs> aliyu muktar ko ka gaji da gori ne a wannan azumin ba za ka yi shi kai kadai ba a <laughs> ah, to ai magani ya ba mu ji labari ba azumi ka ai yanzu lokaci ya kure da matthew garba hmm, lokaci ya kure yanzu <laughs> mun gaisuwa zuwa ga barista Isiyaku Barau a mina jihar Neja sai Gambo Barau Potiskum wanda ke kanan dabo. Muna mai kaɗan ban gaisuwa zuwa ga shugaban majalisa Ismail Bima mai gombawa da barista Dallami Alhaji Washishi a mina jihar Niger sai Hafizu Balarabe Gusau tare da Najib Alzamfari sai Usman Adamu Alero tare da habib c market central market kenan nake tsammani sai gaisuwar malam malam mai zanen hula gwalalo a jihar bauchi tare da aliyu sambo toro sai dr nasiru aliyu mai magani sai hajiya binta kaura tare da adamu attayar sai gaisuwar mai sauraron hassan binanci tare da aliyu sambo da activist m lawal sai anas hoja tare da sarkin hausawan college of education na maru sai kuma fa haruna bajoga kin riga kin gaida matu ba zan sake gaida shi ba <laughs> a ban shi ne a nan a kin gaida tun da ce eh, sarkin <laughs> gwauraye a kin gaida shi ai <laughs> sai wato baban mu fida tare da yusuf dingyari sai kuma shugaban kungiyar murar talaka ta kasa zai dubala kofa sabuwa tare da iyalansa da fatan duk kunanan lafiya kalau kullum ci take da haihuwar mukutari ta mace a gaban su gora marasa wata ma shekarunta da dama ko gumi ko ɗari ba su hana ta kwaranya da haihuwar mukutari ta kafe a gaban su kafirai sun rude hankalinsu ya tashi babu sauran ƙarya gaskiya ta illo duniya ta haske duduwan yayaye duniya ta ƙamshi wanda babu irin sa sasannin da zuwa mai girma sidi barka da zuwa na amfutari. salli ala khairul wara fadlana ya rabbana jai sayyidil wara na tuno da tambayar mutumin nan da yazo zo kun manzan Allah sai ya ce yaushe ne yau malkiyamati sai manzan mu ya ce me ka tanadar mata sai ya ce ya manzo ba yawan sallah ba ba yawan azumi ba ba yawan sadaka ba sai ƙaunar Allah da san ka ya manzo na tuni manzo ya faɗa da abin ƙaunar ka ta kana tare da shi ayyukan ikiwani sai ku zo mi duk mai san Allah da ma'aikin Allah shi ma yana tare da su. Ni bashir ɗan Musa, tanadina nima yau malki mati sai kaunar Allah da san ka ya sai kaunar Allah da san ka ya na. nan muna tare da shi in iya ta zo can ma muna tare da shi Allah cika mana buri bi jahi sayyidul wara salli ala suka ni banan da ka ganni sutura ta bege abinci na bege ruwan sha na bege abin hawa ma bege tafiya ta bege rayuwa ta bege mu muna san da duk abin da kake so ai kana tare da shi yanzu ba na haufin ɗaha yana tare da mu yanzu ba na haufin a yana tare da mu Dan shi ne ya faɗa ya rasulallahi ya rasulallahi ikiyama ta zo ka kira ni gabanka na zo gaban ka na zauna aljanna je kiki huta ni ga wanda ya fi ki Dan shi aka yi ki allah cika mana buri ki sayyidul wara malam iro azumin nan bana Allah ya sa mu cikin masu rabon ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin su mami halima wannan yaban ya shige ni ya ratsa ni to zai mm. wato ke san na jin tun muna yan mitsi-mitsin yara mm. muke rera wannan waka <laughs> wato da ba wakar da nake so in ji kamar wannan amma kamar kaga a ciki yana cewa masu suka inda mm. yake cewa da mai kazo mm. yake ci ce ba yawan sallah ba ba yawan azumi ba ba yawan sadaka ba sai kaunar mm. manzo sallallahu alaihi wasallama da kaunar Allah wani zai ce ai bashir dan Musa ya ce ba sai kai sallah ba ba sai kai azumi ba ba sai kuma ba haka ba haka yake ni abin da ya faɗa ba kenan yawa ka san fahimta wata abaci kwarai da gaske haka ne <laughs> yawa in mutum kace kana kaunan Allah kana kaunan manzansa wato duk waɗannan abubuwa da ya lissafa a baya kuma kana yin su kenan sosai sosai kana mutunta su kana aiki da su sosai haka hmm. to malam iro na karka da kunna a ai ka san na fara ba da labarin da alhaji hamza haran da ya ba na man loko na ce shine na ce shine eh. na ce miki bismillah dama alƙawari kika yi eh, yawa ka taba ba mu labarin amma kai ka san in ce kai magana bare barin kai magana kanuri sai ka ki hmm. to wannan dai ai kada taro a musu taron dangi ne ai ke musu musu kuma ba sa da mai magana wanda zai kare muradun sa aikin ga lamari bai daidai ba hin ba da wannan labarin Usman Kabara ne ba da labarin wani wai bahillaci ne a Saudiya sai dogon irin irin dogon suman nan mm. da ya harka sai ga silin mm. plafon kenan da yan Nijar su gane fari pat mm. kuma ya ga likitoci a kewaye da shi sai ya dan harhaɗo ya dan harhaɗo aka ce ya sunan shi ya ce to a duniya dai ana kira na jabi amma a nan sha da kuka she <laughs> ya zo na lahira <laughs> kenan eh, yau <laughs> to saboda haka tunda an taba ta mara a tabo nan abba ne mm. da shatima mm. abba mura ta kama shi mm. ya kokata je wajen mai kemis ya ce akwai rab aka ce babu akwai mantaleti aka ce babu har ya juya zai ta sai aka ce sai man loko mm. ya ce to a bashi shi bai san man loko nan yadda yake ba kawai sai wa man loko mm. ibar rob mm. ka sa ya tsaka ɗebo kawai sai ya cusa a a cikin hanci subhanallahi ai ya kaɗe <laughs> yana tare da shatima eh. can sai ya ce shatima shatima hanci aba tana jikinta kwa <laughs> shatima ya ce <laughs> sai shatima ya ce hanci aba tana na jikinta <laughs> ya dai rasa yadda zai yi ya rasa hmm, yadda zai yi ya ce shatima amma hanci haba ta kama da wuta <laughs> Eh, kwarai da gaske wata sai yanzu na tuno da labarin da eh, kike faɗa cewa mun taɓa yi eh, kan wannan a nan da ina so in gaishe ina so in ga man lokon nan menene <laughs> han dan sa ni ma da kin da kin tuna min da da na taho miki da man loko ana sai da shi sosai a Najeriya amma amma ko wani mai mai kusa da shi wanda ake ce ma ba ruwanka da kowa din nan kin taba sa shi a hanci <laughs> a'a amin wa ana ana ce komai da ruwanka oho <laughs> wai ka ce ba ruwanka da kowa <laughs> ina so ce komai da ruwanka ba ki taba sa wannan man a hanci ba wani dan ko wannan wanda ake digawa ko a eh, sha ko a eh, shi ba eh na sa na sa ni ma ni ma eh, lai na ji abin da abba ya ji to to to wannan kanin kanin loko ne ba loko bane <laughs> yawa be be ko kamo kafan loko ba amma dai hanyar ne duka hanyar su dai ne yau mm. masu saurare bari lallaba muku malam ire yau mm. shekaran ji a majalisar cin abinci na ji kana ba da labarin samuel akintola da mm. abiola wata sarautar yarabawa da ba a taba ya sunan sarautar ma kwarai wacce sarauta are ona kakambo yawwa masu saurare mm. malam iran ne da ya sa abinci a baki <laughs> kawai sai muka je na are ona kakamfo mm. sarauta ce wadda rabon da abada <laughs> ta <laughs> ta zamanin zamani na san me kake kokarin tunawa kokomule mule mule <laughs> ke ga kin tona ba kai ya sai dai ba ni dai ban bude baki na nace kala ba. Ai ni mala ira ni dadi na in nayi santi mm. zan hadi duniya ta ji. Amma kai kaga mm. ina so ka hadi ka ga amma kun ji dai tun da yace ore wane ne ya sunan sarauta? Are ona ka kamfo. To to ga mana ya akai har wannan zancen ya zo. A wannan zance ai ba lokaci abinci bane kin ce bana A a malam ira wanda dai naji kana ba da tarihin Samuel Akintola ka zo a mm. Biola gana ba da nace kai bari bari in yi likimo na likimo na naɗa. masu sauraro lokaci ya kure mana sai makon gobe da Allah ubangiji ya a huta lafiya to ka ce ibin yayi daga nan shi mutumin sai ya je kun sarki sai ya ba shi bayani sai ya ce ya yarda tun da wannan zancen ba wanda ya san shi daga Allah sai ni sai zai na sai ya dauki tirhamin sai ya baiwa mutumin daga nan shi mutumin sai ya je kun shara'a zai ba alƙali sai ya ce masa a'a jiya bacci na na ga manzan Allah ya ce da ni na biya ma je gani zan shi. can sai ga mutumin da ya kawo karar sai shi alƙalin ya ɗau kuɗin zai bashi sai ya ce masa a'a jiya gumbacci na na ga manzan Allah ya ce da ni na bar masa jikani na ya fi kuma ga fadar amin na wajen sarkin nan duk suna hannunsa kuma sun zama nasa falala ta salati ayyukan ihwani kuma kama salati ni ma shi na rike Allah ka samu mu dace bi jahi sayyid alwara salli ala khair alwara fa lana ya rabbana bi jahi sayyid alwara ni ina hango tsanani ko ko bakin ciki ina fara salati wuf na komo bege na kirarin daha dan aminatu sayyidi daga abdullahi sidi baban kosin ya abul ibrahim ya mala fatima tuma da kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice a takaice mun samu labarin da dumi-duminsa yanzu nan cewa mashahurin dan damben kutufo nan Muhammad Ali Allah ya masa rasuwa yau ɗinnan. nan Muhammad Ali ya rasu yana ɗan shekaru 74 ne, dama dai an kai shi asibiti tun ranar Alhamis inda ta gabata. Muhammad Ali ya yi murabus daga damben kutufo ne tun a shekarar 1991 kuma kusan tun daga wannan lokaci ne yake fama da cutar makirkita. Kuma saboda hakan nema ya sa ya dakatar da shiga harkoki a bainar jama'a na yau da kullum. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa jiya juma'a cewa wajibi ne isra'ila da palestine su ɗauki mataki na sadidan da zai kawo ƙarshen wannan rikicin da ke tsakaninsu wanda ya ƙici ya cinyewa kerry ya ce wajibi ne mu samu mataki na musamman da zai nuna bambancin halin da ake ciki da da yanzu game da wannan rikici kerry dai yana wannan kalami ne sa'an da yake wa manema labarai jawabi a wajen taron da ake yi a paris domin nemo hanyar zaman lafiya tsakanin palestine da isra'ila wani jirgin dakon kayan soja na amurka ya sauke wasu kayayyakin yaƙi a ranar alhamis a garin maria da ke arewacin syria inda 'yan tawayen isis ke nan daba-daba wannan da shi ne ƙarin makamai na farko na amurka da ta baiwa 'yan tawaye bayan roƙon da ta yi cikin makonnin da suka gabata To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.